في الحسن الوديع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجاء له نسبا وسهرا وكان ربك قديرا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم da biyu ga watan ramadan hijiran mannan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da dari hudu da talatin da uku yayin da ya daidai da goma ga watan takwas shekara dubu biyu da goma sha biyu Allah kaɗai nake roƙo kada Allah ya sa abin da za mu karanta ya zama musiba a kanmu kamar yadda aka sani wani lokaci mukan amsa tambayoyi a gurguje yau ma za mu iya duba wanda za su karanta mu amsa wannan ya ce kamar yadda aka yi bayani akan abin da ya shafi zuwa umara to idan mutum bai taba zuwa umara ba ko aikin hajji wannan shine karan shi na farko da zai je kuma ga 'yan uwa bayan Allah suna cikin bukatar taimako to ya kamata zuwa hajjin ko umaran ya fasa ne ko kotun da shine na farko ya kamata ya kamata ya je ne eh, ya dama ba cewa maka ya kar aje ba amma kar a mai da abin ya zama to gasa ne haikai kuma masu zuwa umara kashi biyu ne akwai wanda zaka ga suna zuwa umara kuma suna da kokarin taimakon addini akwai wanda zaka ga su sun mai da shi gasa kun ba ruwansu da addini to marasa wanda ba ruwansu da addinin su muke magana saboda haka tunda wannan shine farko yana da kyau ka yi kokari ka bi walillahi alal nasu hijjil baiti man istata ilaihi sabila tunda Allah ya riga ya baka sabil ba sai ka kokari ka gangara ba ya halatta idan aka kira sunan wani malami a ce masa radiyallahu ta'ala anhu ya halatta ko bai halatta ba malamai sun ce in dai ba sahabi ba ne to bai halatta ba sai idan addu'a kake masa in ko addu'a ne ko marabi sai mu kira shi mu ce marabi alaram radiyallahu ta'ala ko ko ba addu'a ba ne in addu'a ne amma in labari nake bayarwa cewa Allah ya da da rabi to duk wanda ya wannan ya mu Allah shi shigi ba wanda suka cancanci wannan a duk duniya sai sahabban annabi sun kuma da nassin qur'ani والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وردوا عنه لقد تاب الله ولقد لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha sai ce ne radiyallahu anhum wa radu anhu shi yasa an ka san wannan tabbas da gaske sahabi ne kace dan aljanna ne da fara wannan amma an wani malami ne to wannan wasu alamar'a ne dai ake ta yi ga sanin dai kawai Allah ya kiyaye وأنه wasu tambayoyin a basu kawai sai ba kar makalla bismillah alam tara eh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم Inna Zohen muka fara magana a kan wannan ayar ta alamtara ilallabi na kharaju mun diyarihin, wahuma ulufun hagaran maud, muka kawo ɗaya daga cikin maganganun da Abdullahi ɗan Abbas ya faɗa dangane da wannan ayar cewa. wasu mutane ne daga cikin banu isra'ila sun fita daga gidajensu abin da yasa suka fita daga gidajensu saboda jin tsoron ana annoba kar su mutu sai suka fita daga ainihin wato waɗannan gidajen al-imam al-qurtubi a littafin sa na tafsiri wannan aya ta alamtara tara ila alladhina kharaju min diyarihim yace alam tara hadhihi ru'yatul qalbiyya wannan wato ru'yatul qalb gani ne na zuciya bi ma'ana alam ta alam kai ne sauraron karatu baka sani ma yace ma'anar kuma a gurin wai hide daga cikin malaman nahawu yace alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim yace wato tambihi ne fadakarwa Allah madawacin sarki yake yi wato ka fadako zuwa ga waɗanda suka ainihin wato fita daga gidajensu su dubanne ne suna bin tsoron mutuwa da haka wasu malamai suka ce ba annoba ba ce ta fitar da su daga gidajensu a'a Allah maɗaukakin sarki ya wadabta musu ya ce su fita su yi jihadi ne su kuma suka yin jihadin jin tsoron mutuwa suka fita daga gidajensu suka gudu bayan sun fita sai Allah maɗaukakin sarki ya ce musu su mutu shine Alamtara, ba baka gani ba ilal ladina kharaju min diyarihim zuwa ga waɗanda suka fita daga gidajensu wahum ulufun sai aka kawo jimla haliya alhali su dubunne ne da aka suka ce akwai alfun dubu akwai alaf dubunnai uluf kuma dubin dubunne haka za ka fassara shi su dubin dubunne ne suka fita daga gidajensu wahum ulufun hadar al wasu suka ce wato alamtara tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa ulufun wa muftalifuna suna harhaɗe kamar yadda ya faɗa cikin suratul an'am ko suratul anfal yace wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum at-ta'alif wasu malamai suka ce wato suna haɗe idan ma mun ɗauka su dubun dubunne ne sannan muka ɗauka cewa wato suna harhaɗi duka bai ɗauka domin lokacin da ya zamanto mutane sun taru yawansu ya kai dubun dubun ne to wato uluf din ne sannan kuma a harhaɗa waɗannan ainihin wato mutanen suke a sanda suka fita fa qala lahum Allah mutu sai Allah madaukakin sarki ya ce musu su mutu bayan sun mutu sun ma ahyahum sannan Allah madaukakin sarki ya rayar da su wannan yana ɗaya daga cikin gurare guda biyar wanda Allah madaukakin sarki ya kashe wasu mutane a duniya ya tayar da su wasu suka gani mun mutu guri na ɗaya a can baya inda annabi Musa alaihi salatu wassalam yana zuwa miƙaci ya je magana da Allah subhanahu wa ta'ala jama'ar annabi Musa suka ce ba su yadda ba sai sun bi shi sun ji Allah ya ce wa tara Musa qaumahu 70 rajulan li miqatina ya da mutum je yaje yayi magana da Allah subhanahu wa ta'ala bayan an gama suka ce wa idh ya Musa lan nu'mina laka hatta nara jahara ba yadda za a yi mu yadda da kai mu gazda ka sai Allah ya fito kiri da mu sun shi fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanburun thumma ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun wannan shine guri na daya guri na biyu sanda aka yi kisa wasu suka zo suka same shi suka ce an yi kisa ya faɗu wa ne kisan a ciki wa idh qala musa liqaumihi inna allaha kum an tadhbahu baqara قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين sanda ya ce siyan sanuwa, suka ce annabi musa ya rena musu wayo in ba renin wayo ba mun ce maka an yi kisa maimakon ka ce ga wanda ya kisa sai ka ce aje a yanka sanuwa annabi musa ya ce musu a'udhu billahi an akuna min aljahilin to bayan sun yi ta tambaya wani irin nau'i za a yanka a ce kaza su ce kaza Allah ya ce wa idh qataltum nafsan fadara'atun fiha a lokacin da kuka yi kisan kai wannan ya dinga tura mu wannan wannan ya ce wannan ne sai Allah ya ce wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun fa qul nadribu bi ba'daha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun wanda wannan shine guri na uku guri na hudu da na biyar da zamu tarar a jere maganar alamtara ko aukan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha da kuma wa iz qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil mauta wa'annan sune gurare to mutuwa kamar yadda muka fara bayani jiya malamai suna cewa wa man lam yamut bisayfi mata bi ghairihi tanawwa'at al asbabu wal maut wahidun imam shafi'i ya ce tamanna rijalun an amuta wa in amut fatilka sabilul listu fiha bi awhadi wasu mutane suna ta burin sai na mutu yace to in na mutu ai wannan wata hanya ce wata ba ni kaɗai ba ne farau akan ta saboda haka sannan yake cewa wa man nazalat bi sahatihi al manaya fala ardun taqihi wala sama'u duk wanda mutuwa ta sauka a farfajiye shi to sama ko ƙasa ba za ta yi tsare shi ba wallahi sai ta ɗauka haka imamu shafi'i yace saboda haka a wannan wato gaba malamai suka ce wa yahussullahu ta'ala Allah yana kwadaitar da ainihin wato masu imani alal jihadi fi sabilillahi akan jihadi saboda addinin Allah li ila'i kalimatillahi saboda yada addinin Allah wata amini da'awa da kuma wato a ba da'awa aminci wa difa'i an biladil islam da kuma kariya akan garin da musulmi suke wa yuzakkiruhum Allah yana tunatar da mu a wannan ayar cewa bi annal uquda mutum fa ya zauna ya ƙi harrakawa ya ƙi motsi saboda addinin Allah ya ci gaba wato anil jihadi khawfun khawfal saboda tsoron mutuwa la yutilu umran bai sa rayuwarka ta karu ka annal jihada kama annal jihada la yuqarribu ajalan kokari kuma wajen sai addinin Allah ya ci gaba bai sa idan za ka yi shekara ɗari a duniya Allah ya ce an rage maka tamanin za ka yi ba zai taɓa yiwa ba Allah ƙoƙari kan addinin Allah ya ci gaba baya jinkirta baya gaggauto mutuwa kuma rashin ƙoƙarin baya sa a jinkirta maka mutuwa shi yasa Allah ya ce malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ardi araditum bil hayati dunya anil akhirah to wannan anil akhirah wannan shine abin da malamai suka ainihin wato faɗa araditum bil hayati dunya min al-akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil illa tansuruhu yu'adhibukum azaban aliman wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadrunahu saboda haka malamai suka ce fali kulli ajalin kitab kowane ajali yana da littafi wa aina ma kana al-insanu duk inda mutum yake fal mautu mudriku mutuwa sai ta riske shi wallahu sami'un shi yasa Allah ya rufe wannan ayar bayan ya ce alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut fa qala lahum Allah mutu summa ahyahum sannan Allah sai rayar da su da haka sai ce inna Allah ladu fadli Allah ma'abucin falala ne alal nasi akan mutane da haka malamai suka ce bambancin zu da sahib kenan idan aka kalli mutum aka ce masa anta sahibu mali kai ma'abucin kuɗi ne sun ce kuɗinsa bai kai kuɗi ba amma idan kuɗin ya kai kuɗi sai dai a ce masa anta zu mali to rahamar Allah saboda ta kai rahama shi yasa ba a kiran Allah a ce masa sahibur rahama sai dai a ce masa zu rahama shi yasa sai ce wa rabbukal gafuru zur rahama saboda rahamar Allah ma kiciya ce tana da fadin da wato tayal wace kowane irin abu shi yasa nan yace inna Allah la zu fadlin alal nasi to yadda kuma rahamar Allah take ma kiciya haka falalar Allah subhanahu wata'ala take da ainihin wato yawa falalan Allah da jinkan Allah da rahamar shi ne ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada ba dan falalen Allah da rahmar Allah da jin kan Allah da tausayin Allah ba ba wani daga cikin mutanen duniya da ya isa ya ainihin wato tsarkaka sannan Allah ya ce amma duk da haka walakin na aktaran nasi la yashkurun mafi yawancin su kuma mutane ba sa gode ma Allah da haka al-Imam Ibn al a littafin shi madarij saliki na fi manzilati iyaka na abudu wa iyaka nasta'in yace mutanen duniya Allah ya kasa su gida biyu ko dai wanda Allah ya ba ko wanda Allah ya hana idan an baka abin da ake so kai shukuru kai godiya in ko an hana ka abin da kake so ake so shine ka hakura kuma mutanen duniya bai wuce wannan amma mafi yawancin mutane yanzu godiyar maye suke ma Allah subhanahu wata'ala maye ne zaka yi masa alheri sai ya kalli ɗaya daga cikin ƴaƴanka wanda ya fi girma sai ya lallabo sai ya cinye shi inda wanda suke ta rubutowa dinnan a musu addu'a wasu masu jarabawa Allah ya ba su masu neman aure Allah ya ba su maimakon ranar da auren ya zo Allah ya sauwaƙi abu mutum ya je ya siyo rago ya sa a gasa ko a soya ya samu wasu mutane goma a ɗan yi wani kati ya ce yana gayyata su walima cin rago a'a ba zai ba sai dai ga kawai ya bulla akwai wata picnic fati, cocktail fati, bala'i fati, tashin hankali fati. haka za a je ainihin wato bulla ai walakin aktaran nasi la yashkurun muna sanar da Dawud wato da kuma mahaifi ɗansa annabi Sulaimanu da Allah ya ce wa laqad atina Dawuda wa Sulaimana ilma mun ba annabi Dawuda da Sulaimana ilimi wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin suka ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya fifita mu akan da yawa daga cikin bayan shi sai Allah ya ce wa warisa Sulaimanu Dawud annabi Sulaimanu ya gadi dan wato mahaifinsa annabi Dawud فقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين bayan sun yi ikirari an ba su kowane irin abu sun ce wannan falala ne mabayyani sai Allah madaukakin sarki ya ce. wa hushira li sulaymana junuduhu min al-jinn wal insi wa tayr fa hum yunzaun Allah ya hore ma Sulaiman ta yadda idan zai yi tafiya wanda suke masa rakiya rundunar shi aljanu da mutane ne da kuma tsuntsaye a lokacin da ya shirya wata tawaga zai yi tafiya Allah ya ce hatta idza atau ala wadin naml har sai da ya zo gidan wata tururuwa kafin ya tsara su gurin qalat namla sai wata tururuwa ta ce ya ayyuhan namlu kulu masakinakum ta kira tawagar tururuwa ta ce kowa ya shiga gidan shiga annabi Sulaiman nan yana zuwa la ya hatimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun kada yazo ya tattaka ku da shi da rundunar shi kuma shi bai sani ba tana yin maganan distan yana da nisa Allah ya ɗauko maganan carab sai kunnen annabi Suleiman ya ji a tabassama zahikan min qawliha sai murmushi saboda magana da ta yi dariya me yace cewa ya qala rabbi awzi'ni Allah ka karfafe ni an ashkura kallaci an an'amta alaiha in gode maka akan ni'imar da kai mu ta yaya zai gode sai ce wa an a'mala salihan tardahu in aikata aiki mai kyau wanda zaka yarda da ni sannan wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin a can gaba lokacin da alhuda-huda ya je da labari ya zo masa da information cewa in yi wajattu mar'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshin azim bayan ya tura masa da sako an zo masa da bayanin ga yadda matar take lokacin da ya miƙe ya ce ayyukum ya atini bi arshiha qabla an a atuni muslimi sai Allah madaukakin sarki yace qala ifritun min aljinni sai ifritun min jinni wani saurayi daga cikin samarin aljanni ya miƙe yace ana atika bihi qabla an taquma min maqami wa inni alayhi laqawiyyun amin ni zan iya zuwa daga nan kafin ka tashi daga inda kake zama wa qala alladhi innahu ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfu yace shi zai iya zuwa daga nan kafin a bude ido a rufe Allah ya ce falamma ra'ahu mustaqirran indahu annabi Sulaiman yana bude idan shi gadan a gurin me yace qala hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkur am akfur wannan falala ce daga gurin ubangiji na kuma yayi ne dan ya jarraba ni ya gani zan gode masa ko dan butulce masa wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi wanda ya gode sakamakon godiya zai koma kansa dan Allah ya ce la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid ma yaf'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana shakiran alima hatta wajen rasuwar manzon Allah Allah da ya ce wa ma Muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi ar afa in ma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum sai ce wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shai'a, sai ce wa sayajzi Allahu shafirina da sannan Allah zai sa ma shafire wanda suke ainihin wato masu godiya annabi Musa sanda ya tashi Allah ya ce falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana wa ana awwalul mu'minin sai Allah ya ce qala ya Musa in istafaituka ala an-nas bi risalati wa bi kalami fa khudh ma atituka wa kun min ash-shakirin ka kasance cikin ainihin wato masu godiya to wannan shine ata annabi Ibrahim da ya je ajiye dan shi a wato bakka bayan ya juya ya bar shi da shi da maman shi da ya juya addu'a cewa rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri zi zar'i inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus salah ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون sabon manzan Allah haka ya musu cin ya ce musu wato sanda kuka kasance yan kaɗan a bayan ƙasa ta kafu an ta takhattafa kumin nasu fa'awa ku, wa kun bi nasri wa razaqakum min tayyibati la'allakum tashkurun to Allah madaukakin sarki yana son mutane masu ainihin wato godiya Allah ka sa mu zamanto cikin mutane shakire masu godiya sannan Allah ya ce ne وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم wannan ita ce hujjar ɗaya daga cikin malaman da suka ce wannan ayar da Allah ya ce alamtar ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut saboda bayan an gama sai aka biyo da magana aka ce wa qatilu ku yaki da aka suka ce damirin yana koma kan waɗancan al'umma da ake magana da su ne Allah ya ce wa qatilu fi sabilillahi ku tashi ku yaki saboda kare addinin Allah sannan wa'alamu kuma ku sani fa annallah lalle Allah sami'un Allah mai ji ne sannan alimun Allah masani ne da haka suka yi magana guda biyu suka ce ainihin wato a wajen damirul kitab din annahum alladhina annahum alladhina sune waanda ainihin wato Allah madaukakin sarki ya kashe su sannan ya rayar da su wayancin al'umma din kenan magana ta biyu wasu malamai suka ce wannan khitabun ne li ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallama Allah yana magana da al'ummar manzon Allah ne dan haka suka ce fa ma'anahu ma'anar wannan magana shine la tahrabu min al-maut kada wanda ya kuskure guje wa mutuwa kama haraba haula kamar yadda wa'annan suka guje wa mutuwa fa ma yanfa'ukum al-harb in mutum ma ya gudu ai gudun ba zai masa amfani ba dan haka Allah ya ce wa alamu ku sani anna allaha sami'un lalle allah sami'un ne li aqwalikum duk maganar da kowa ya ji allah ya ji mu ya faɗa sannan kuma allah alimu ne bima tantawi alaihi da ma'irikum duk abinda zuciyar kowa ta kunshe ba abin da allah subhanahu wata'ala bai ainihin wato sani ba ba abin da allah madaukakin sarki bai sani ba akan wannan ainihin wato gabata wa qatilu fi sabilillahi wa alamu anna allaha sami'un alim lallai mu sani allah maɗaukakin sarki masani ne sannan ya ce ne من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويرزق وإليه ترجعون ما لم يسكت وانا آية يخص الله تعالى المؤمنين الله ينا زابرد da mutane masu على الإنفاق في سبيل الله akan fa lallai fa dole ne sai sun yi infaki addinin Allah zai ci gaba wa ja'ala Allah ya sanya ma yufiquhu al-abdu duk abin da bawa ya dauka ya bayar ila kalimatin lahi saboda addinin Allah ya daga sai ya sanya shi a matsayin mai qardan rance ne wanda ya rudduhu Allah ila ashabihi wanda abin da ka dauka ka bara, Allah zai dawo maka da shi amma ta yaya a du'afan mudha'afa kai sai Allah ya ninninka maka idan ka ɗauki kwaya ɗaya ka bayar ba ɗaya Allah zai baka ba wannan yana daga cikin ayar da wani bai yahudi ya zai samu sai na abakar ya ce mutumin ku ya zo ya ce ba kyau mutum ya ba da bashi wato manzan Allah kenan ya ba da bashi wato ka ba da naira ɗari ka jira ƙarshen wata ya a kawo maka ɗari biyu ya ce haka ba kyau ya ce Allah ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba yace to kuma gashi yanzu ya ce kuma wai mu Allah yana neman rance a gurin mu to kuma in haka ne ai Allah tun da yana neman rance a gurin mu aiki na yanzu Allah talaka ne mu ne masu kuɗi sai na abakar yana faɗa wannan maganan ya kusa ya kwaɗa mai tafi wallahi ya dalla min mari wallahi ya sharara mai tafi aka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace bai faɗa ba kai da an ci zalunci ne aka sharara mai mari yana zaune sai Allah ya ce laqad sami Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya Allah ya ji maganan wanda suka ce Allah talaka ne su ne masu kuɗi da gaske ne ya faɗa sannan na biyu sanaktubu ma qalu duk abin da suka faɗa sai mun rubuta sannan wa qatluhum al-anbiya bighayri haqq da kuma kashe annaba da suka yi ba tare da dalili ba wa naqulu bi'u azabal hari. da mu ce masa ranar alƙiyama su ɗanɗana azabar gobara zalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa biwallamin lil abid ba shi bane wannan laifin ma alladhina qalu inna allaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbani ta'kuluhunna duk wa'annan laifuffukan sun ainihin wato yi da haka malamai suka ce wallahu huwa alladhi yaqbidu Allah shine wanda yake ainihin wato damkewa wato ya kukunta ya sawa mutum talauci ya ta fama da shi wasu daga cikin malamai suka ce wallahu ya qabidu Allah shi ne wanda yake damƙe hannun mutum ta yadda wato ba zai iya yin aikin alheri ba tun da babu alheri a zuciyar tashi wallahu ya qabidu Allah shi ne wanda yake ainihin wato damƙewa in ji Allah subhanahu wa ta'ala to shi ne malamai suka ce wannan ayar Allah ya ce man zallazi wane ne wanda biLlaha qardan hasana zai ba Allah rance kyakkyawar rance mai kyau fa hu sai Allah madaukakin sarki ya ninninka masa ayar da zamu karantar a gaba Allah ya faɗi ninkin da ya ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambata sab'a sanabila wanda ya dauki naira goma yanzu ya bayar da ita saboda addinin Allah to yana bayar da ita yanzu ta zama naira goma guda bakwai daga naira goma guda bakwai nan kuma Allah zai ninninka masa sai ta kai naira goma so ɗari bakwai shi ne fi kulli sumbulatin mi'atu habba bayan wannan ma Allah ya ce wallahu yudaifu liman yasha daga 700 din Allah sai ya ninninka fiye da haka daga wanda ya so gwargwadon niyyar ka gurin yin abin gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki zai ka. nan ya faɗa ya ce man dalladhi yuqridu Allah qardan hasana fa yudaif kan sai ya faɗa abinda Allah madaukakin sarki zai ninninka to su wayancan yahudawan sun gane cewa ko ba su gane ba shi Allah madaukakin sarki idan ya abu ba wanda ya isa ya tambaye shi me yasa sai kaza la yas'alu amma yaf'alu wa hum yas'alu shi ba wanda zai tambaye shi me yasa kai kaza amma kai in kai abu sai an tambaye ka shi yasa samudawa da yi musu azaba sai yake fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha wala yakhafu uquba Allah bai ji tsoron me zai biyo ba dan ba wanda zai je samu Allah ya ce me yasa ka kashe zuwa ne ba wannan dalilin kai kuma mun ka bar mamuno ka sai a tsaye da kai a yi ta maka tambaye me ya faru ya kai ka kashe shi wato ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana ce masa ainihin wato Abu Da'da al-Ansari lokacin da wannan ayar ta sauka da gurin manzon Allah ya ce ya Rasulullah wa inna Allah la yuridu minna al-qard Allah yana neman rance a gurin mu qala sai manzon Allah ya ce masa na'am ya aba da ya ce lalle da gaske Allah yana neman rance domin yayi kuwa ya ce man dalladhi yuqridu Allah qardan hasana qala sai yace inni sai yace manzon Allah arini yadaka ya rasulullah ka ka miƙo min hannunka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa hannunsa qala sai yace fanawalahu yadahu sai manzon Allah ya miƙa masa hannunsa qala sai yace fa inni aqarattu rabbi haidi ina da wata gona katuwa na dauke ta na bada rance ga Allah qala wa haidun lahu fihi 600 nakala wannan gonar tashi saboda girman ta an ce tana da dabinai har guda ɗari shida a ciki a lokacin da ya wannan matarsa tana cikin wannan gonar da iyalai shi da ya dawo gida faja a abu dana fana ha sai ce mata ya umma da hanahi ƙalas sai ta ce masa labbaika ƙalas sai ya ce mata ukuriji ki fito daga cikin wannan gonar faqad hu rabbi azza wa jalla na riga na ɗauki wannan gonan Allah ya yi shela ya ce man dallazi yuqridu Allah qardan hasana wa zai ba Allah rance kyakkyawar rance ni kuma na ɗauki wannan gonar na bayar da ita rance ga Allah ina jiran sakamako in an je lahira fa a adafan kasira Allah zai ninninka ainihin wato ninki mai yawan gasken gaske wannan ainihin wato shine to mu ma yanzu ana sanarwa a goman ƙarshe man zai yi ƙuri billah a ƙardar hasana ko kuwa wa zai ba Allah rance kyakkyawar rance bai da'ifu shi ma sai Allah ya nininka masa shi yasa duk da Allah zai faɗi siffofin mutanen kirki sai ka ga akwai abin da ya shafi infaki kulli ibadiyal ladina amanu yuqimus salata sai ce wa yunfiqu mimma razaqnahum su ciyar da abin da muka azata su da shi ibada mafi girma a musulunci ita ce ibadar zakka amma Allah bai ce a bayar duka ba sai aka ce a raba gida arba'in kai da kake ya kan kuɗin ka rike talatin da tara ka ɗauki ɗaya ka bada saboda adalcin da Allah yake da shi yanzu yau inda hukuma ce take kasan arzikin da ake a duniya kai kana ganin zai yi a ce ka kasa gida arba'in ka kawo talatin ka riƙe ɗaya ka kawo ka kawo ka riƙe talatin da tara ka kawo ɗaya kai kana ganin zai yi a' ba zai taɓa yiwa ba wallahi amma saboda adalcin Allah sai haka to shi yasa yake ta cewa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya ahadakumul maut ku dinga bayarwa ku bayar in mutum yayi bayarwa akwai lokacin da ko yana so wallahi ba zai iya ba wannan shi ne saboda haka manzon Allah ya buga misali yace misalin mumini da mutuwa kamar mutum ne yana da abokai guda uku kullum kuma sai ya faɗa maka yace ma an fakta falaka wa ma amsakta falaysa laka abin da ka ɗauka ka bayar shi ne naka abin da ka riƙe ba naka ba ne sai manzon Allah ya ce zalika maluhu wannan shi ne kuɗinka aboki na biyu wanda kullum zai ce maka ina tare da kai in fita tare da kai in dawo tare da kai har sai na kai ka kofin wani mai mulki idan na kai ka zan baro ka a can zan dawo sai manzo Allah ya ce fa zalika waladuhu wa ashiratuhu wa ahlu wannan sune iyalanka da danginka da 'yan uwanka ran da suka kai ka makabarta dawowa za su ba wanda zai je zauna tare da kai aboki na uku shine goma tare da kai idan mutum ana buƙatar ya taimaka yana da miliyan ɗari a ajiye sai ya ɗauko miliyan ɗaya ya bayar fi sabilillah saura miliyan nan tasa'in da tara ko yana bayarwa sai ya faɗi sai ya mutu inda wannan miliyan ɗaya ita ce tashi tasa'in da tara ba tashi ba ce ta wasu ce in baka ma biya ma kanka ba bashi ba ba za su biya ba saboda haka dai man dalladhi yuqridullaha ardan hasana wa zai ba Allah rance kyakkyawar rance wa idaifahu sai Allah madaukakin sarki ya ninninka masa saboda haka wannan wato asusu da aka bude na taimako yana nan wajen abin da ya shafi wato taimakawa da za a ci gaba da yi kuma kamar yadda bayani ya zo akwai wata mata ɗazu ta je a wannan akawun da aka buɗe ta saka naira dubu ashirin da biyar eh, kuma akwai bayan allah wanda suke ta turowa masu dubu ɗaya masu ɗari biyar ana nan ana ta cincirindo ana ta ainihin wato kawo kuɗaɗe saboda haka wannan kofa ta man zallabi yuqridullah qaralan hasana eh o maka karatun mutanen mana gida man zallabi yuqridullah qaralan hasana wa idaifuhu lahu sai Allah ya ninninka masa azafan kasira minci mai yawa wallahu ya tsabidu Allah maɗaukakin sarki shi yake ainihin wato danƙewa ta hanyar da wani ya sa masa talauci ya ta fama da shi Allah ka raba mu da shi wa ya basu wani kuma ya ainihin wato faɗa masa arzikin kaga komai fata fata gashi nan ba dabara bane ba wayo bane wa ilaihi turja'una kuma kowa da komai zuwa gurin shi zai koma me yasa ya rufe ayar da wa ilaihi turja'un saboda ya ce inna na narithul ardh wa man alaiha mu za mu gaji ƙasa da wanda ke bayanta za ka mutu ka bar ma kuɗi da komai zai gada shi ma zai mutu da maɗan shi shi yasa Allah ya ce wa idan isharu ubtilat idan raƙuma aka sake su masu ciki wawai a banza babu mai su kinaya ne duk abin da aka tara na duniya akwai lokacin da Allah zai rusa duniya ya tashi kowa da kowa yanzu zai zaman to duniyar ba wanda zai gaje ta lokacin Allah zai ce inna nahanu narithul arda wa man alaiha mu ne muka yi gadon ƙasa gadon ƙasa da wanda da yake bayan kasar kuma kowa da kuma sai ya dawo gurin mu in ji Allah subhanahu wa ta'ala wajen abin da ya shafi man dalladi yuqridullaha qardan hasana malamai sun ce ba a kiran abu alqardu rance mai kyau sai ya cika wajen sharaɗi guda shida abu na farko suka ce ainihin wato a samu al-ikhlasu wanda zai yi abin yayi dan Allah ne abu na biyu suka ce ainihin wato an ya khuruja an tibi nafsihi wato ya zamanto ya cire kuɗin da daɗin ranshi ba tilas aka yi masa ba sai ya bayar sannan abu na uku suka ce an ya kuna halalan ya kasance abin da ka ɗauka ka bayar halal ne ba haramun ba abu na hudu suka ce an yi hatasiba inda lahi tawabi ya to an yi hatasiba inda lahi tawabu ya zamanto kana fatan wato samun ladan abin da ka bayar a gurin Allah sannan abu na biyar wanda ka ɗauka ka bashi kada ka yi masa gori sannan abu na shida shine an ya kuna min yarin mali ya zama to daga cikin abin da kake so ka dauko ka bayar in riga ce ba sai da ka duba wacce kai mata faci a baya ba sannan ka dauko ka bayar idan kuɗi ne aka ce a taimaka sai da ka tura ka sha taba ya rage canjin ta ba sannan ka ɗauko ka bayar a'a wannan ba ƙararan kasana ba ne eh to da haka muna buƙatar wanda za su ba Allah man zallari yuqridu Allah ƙararan hasana aya ta gaba mai Allah ya fi ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم يكون القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم الفتان تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين kafin mu fassara wannan ayar wata baiwar Allah ɗazu da ta zo da ita matan gidanta suka ba ta saƙon naira ɗari biyar kuma ita ta zo ta ba da turmin a tamfata suna buƙatar addu'a wani bawan Allah ma ya kawo wani na ɗari biyar wani ya kawo dubu ɗaya wani ma ya ƙara kawo ainihin wato dubu ɗaya dangane da wannan cewa za mu yi ta sanarwa abin da ya mana wahala amma dai ni sanda lokaci ya samu wanda suka bayar za mu iya ƙoƙarin mu wajen sanarwa domin kar zargi ya shiga cewa wanda aka ba ko bai kawo ba gaskiya mafi yawanci an bayar to gaskiya ana ainihin wato kawo akwai wata mata ma da wata yarinya da ta kawo wajen dubu ɗaya da ɗari biyu gab da za mu tafi karatu unguwar dosa ɗazu to Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce alam tara kai baka gani ba da haka malamai suka ce idan alam tara ya zo a qur'ani da kuma ila a gaban shi yana nufin alam tanzur wannan ayar da muka karanta alam tara ilal mala'i min bani isra'ila ita ce ta da kuma wannan alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut da kuma can cikin suratu ali imrana alam tara ilal ladina utu nasiban min al-kitabi auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum دار البوار ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا سكت بإن ألم تر يقول كما إلى أغبيه yana nufin wato alam tangur kai mai sauraron karatu baka gani ba da haka malamai suka ce wato inna bani isra'ila su bani isra'ila kanu fi zamanin musa ala tariqin mustaqim a zamanin annabi Musa suna kan tafarki madaidaici walabisu ala dalika muddatan min zaman suka zauna lokaci mai tsawo suna kan tafarki madaidaici Sanan daga baya al'amarin su sai ya lalace aka shiga matsala wa abada ba'aduhum al-awsan sashin su suka dawo suna bauta ma gumaka wada al-mulku minhu mulkin da suke da shi Allah sai ya kwace sakamakon suna kan tafarki madaidaici sun sauka kuma wannan yana ɗaya daga cikin abun da Allah ke ma bayi duk sanda suka bar gaskiya sai Allah ya turo wani sai ɗanɗana musu wahala sannan wata sallata alaihim a ada'uhum sannan kuma wato wanda suke maƙiyansu suka yi linjaye a kansu fa akhrajuhum min diyarihim bil qahr ka fitar da su daga gidajensu ta hanyar ƙarfi fa arsalallahu ilaihim nabiyyan sai Allah ya turo musu annabi wa amarahum bi da'awatihim ila annabin Allah ya umarce shi ya kira su abu na farko shine su dawo su bauta ma Allah shi kadai kar su hada shi da kowa wa ila ibadati rabbihim wa tauhidihi fada'ahum an-nabiyyu sai wannan annabin da Allah ya tura musu ya fara kiran shi da ya fara kiran su fadalabu minhu an yuqima lahum malikan sai suka fara neman dole ya tsayar musu da wani mutum wanda yake jagora mai mulki wanda za su ainihin wato yaƙi tattar da shi shine Allah ya ce alamtara baka gani ba ilal mala'i zuwa ga wata jama'a min bani isra'ila daga cikin bani isra'ila min ba'ad musa bayan annabi musa idh qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan sanda suka ce wa annabin cikin su ka turo mana wani mai mulki nuqatil fi sabilillah wanda zai shige mana gaba mu tashi mu yaki saboda addinin Allah qala yace musu hal asaitum shin ba za ku saba ba in ku kutiba alaikumul kitalu idan aka wajabta muku yaki yanzu aka ce ku za ku iya qalu in ku kutiba alaikumul kitalu Allah ta qatilu in aka wajabta muku yaki aka ce ku yi za ku iya yin yaki ko ba za ku kin yi ba qalu suka ce wa malana me ya same mu Allah nu qatila fi sabilillah ba za mu tashi mu yaki saboda daga addinin Allah ba sai suka kawo irin cajin nan wa qad ukhrijna min diyarina ai an fitar da mu daga gidajenmu wa abana'ina kuma an kashe mana ainihin wato ɗaya amma Allah ne ya ce falamma kutiba alaihimul qitalu sannan aka wajabta yakin aka ce yayi su tashi si sai ce tawallau illa qalilan minhu sai suka juya baya sai dan kadan daga ciki da haka manzon Allah ya ce mana la tatamannu liqa al'adu ku daina fatan haduwa da makiya fas'alullah al'afiya ku dinga roƙon Allah Allah ya kawo zaman lafiya yasa kullum muke ta addu'a Allah ya zauna da ƙasar lafiya amma idan abu ba ku kuka je kuka janyo shi ba yana kuna zaune ne same ku wannan sai ku iya yadda za ku yi ku ɗauka wata ƙaddara ce Allah ya kawo ta don ya jarraba ku sai ku tashi ku yadda za ku yi kuma ya yi daidai da waccan ayar da Allah ya ce alam tara ilal ladina qila lahum kufu aydiyakum baka ga wanda aka ce muku ba ku kame hannunku wa aqimus salata wa atuz zakata ku tsira sallah ku bada zakka kullun su zo su a'a su fa gaskiya yaki suke so a yi Allah ce falamma kutiba alaihim alqitalu idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa sanda aka wajabta musu yaki aka ce lokaci ya sami su yaki sai ga wasu mutane daga cikin suna jin tsoron mutane ka khashiyatin lahi aw ashadda khashiya irin yadda ake jin tsoron Allah ko ma fiye da yadda ake jin tsoron Allah yanzu haka suke jin tsoro wa qalu suna cewa rabbana lima katabta alaina alqital Allah dan me ka gwada ta yaki kace yanzu lokacin sha a tashi ayi shi yasa tabbu, an bi duk mutumin da ka ga yana fuske fuske billahi allazi la ilaha illa huwa matsoraci ne wanda duk zai yi abin kirki to zaka ga bai cika surutu da hayaniya ba yana jiran lokaci ne saboda haka mu san cewa magana ta jahari yanda ka san wani irin kaya ne wanda yake da bala'in nauyi kana zaune lafiya kawai ba za ka je kuma ka ce a dan wasu kaya a ɗora maka a ce sai ka ɗauka ba sai da illa lura ta hukunta dole sai ka ɗauki kayan ba yadda za ka yi to sai ka je sai ka yi sai ka ainihin wato ɗauka duk wanda yake maganar jihadi Allah ya kawo jihadi lokacin shi bai ba wallahi kuma in Allah ya kawo lokacin ba zai iya ba wannan haka qur'ani ya tabbatar kamar yadda su malan suka yi falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw sai suka juya kai ma in ka Allah ya kawo Allah ya kawo lokacin yana yi kai ma tawallau sai ka gudu ba za ka iya ba wallahi wannan shine hikiman wannan saboda sanin wannan ne annabi ya ce kar a dinga fatan haduwa da makiyin ku roƙi Allah zaman lafiya wanda ba roƙon abu yi ba ba fatan shi ya bai zo to in Allah ya zo kawo shi zai bashi sabati da wanda kuma ya saba karantarwa annabi ya ta cewa Allah ya kawo yaƙi Allah ya kawo bala'i Allah ya kawo rashin zaman lafiya to Allah ya kiyaye falamma kutiba alaihim alqitalu tawallaw illa qalilan minhum da haka malamai suka ce Allah ya ce wallahu alimun Allah madaukakin sarki masani ne wato dubbalimi ne dangane da azzalimai wanda suke daukar abu su sa shi inda bai dace a sanya shi ba ko Allah masani ne dangane da mutanen da ya kamata su ba da gudunmuwa a harkar addini sai su yi wannan dizai ainihin wato doka sannan ya ce وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يقول له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه qala lahum nabiyuhum sai annabin su yace musu inna Allah lalle ku Allah qad ba'atha lakum taluta Allah zai turo muku da taluta malikan a matsayin shine wanda zai shiga gaba a matsayin jagora mai mulkin da za a shiga gaba za a fafata qalu sai suka ce anna yakunu lahul mulku alaina kaga matsala ta farko kenan ko a ce aya abu to sai an ce za a abu sai an ce wane ne shugaba wane ne ke ce to shi din waye nan nan nan fa ba wani bane dan gidan kanda mai dan wake shikenan sai ya matsa komai ayatin da bai wani ne billahi isa mu bi shi ba wa qala lahum nabiyuhum inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika qalu anna ya lahu mulku alaina ta yara a ce wannan a rasa wanda zai shugabance mu sai wani sai yasa wallahi malamin mutum ya karanta tarihin sabon manzon Allah zai jinjina musu da ka gane cewa ba za a taɓa yin wasu mutane ba a duniya in dai ta mutane ne ba ta mala'iku ba irin su sabon manzon Allah kowa ya san kistar da ta faru a yakin mu'utar wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura Abdullahi bin Rawaha da Zaid bin Harisa da kuma wato Jafar wan Ali bin Abi Talib wani bai Yahudi yana zaune ya ce ina jin an ce idan wane ya mutu wane ya ɗauki tuta in wane ya mutu wane ya ɗauki tuta ya ce wallahi na tabbatar mutanen nan guda uku da kiran za su dawo aka je aka fafata abdullahi bin rawaha yi shahada aka fafata zaid bin haris yi shahada aka fafata jafar bin abi talib kafin ya mutu an sare hannun shi na dama ya rike tutar da hannun hagu an sare hannun shi da hannun hagu lokacin da wato tutar za ta faɗi ya rike ta da gundulmin hannu lokacin da aka yi masa sara na ƙarshe tutar za ta faɗi manzon Allah yana garin Madina yana ba su habbai labarin faga abin da yake faruwa yana cewa an kashe wani wani an kashe shi wani an kashe shi lokacin da tuta ta yi su da ta faɗi annabi yana zaune a madina ya ce yanzu a kada ha saifin min sufin layi wani takobi daga cikin takubban allah ya taɓa wannan cutar khalid bin walid ya san dabarar da ya kubutar da sojoji ya dawo gida bayan an yi haka gab da manzon allah sallallahu alaihi wasallama zai rasu usama bin zaid dan wato zaid bin harisa yana da shekara goma sha takwas manzon Allah ya ɗauke shi ya ce ya sanya shi shine komandan da zai tafi yakin mu'utan yana da shekara sha takwas ko shekara ashirin da kai mawa sahabban annabi wasu na da shekara talatin wasu arba'in wasu hamsin amma haka suka yadda saboda bin umarnin manzan Allah saboda annabi ya musu wata tarbiyya ta girmama shugabanci kuma suka bi shi kana nan wani zai ci haɓa ina wannan karamin yana shi waye Allah bai isa ba bai isa ba amma wallahi saboda biyayya sahabbai haka suka bi shi madina ta rikici aka zo ana ba sayyidina abakar shawara ya kamata ya canja bai kamata ya bari wannan rijina ta tafi yace wa ai dan abi kuhafa bai isa bai ya warware abinda manzon Allah ya nada da hannunsa ko ya yace wallahi ba zai yi ba sai da wannan rinduna ta ainihin wato tafi to ɗaya daga cikin matsalolin da muke fama da su na rashin shugabanci kowa ya yarda akwai wannan matsalan akwai ko da a ce akwai shugaban da gaske an ce wani shi ne shugaba kan kaza sai ka ga to girmama abin da kuma biyayya akan abu sai a hankali ba yadda za a yi mu iya samun cin nasara akan koma mai dole sai da shugabanci sai an haƙura da wasu abubuwan an samar da tsari da shugabanci sannan abubuwa za su ainihin wato tafi akwai ɗabi'unmu da muka watsar a matsayinmu na musulmi wanda da idan aka ce kamar nan unguwar ba za ka rasa manyan mutane wanda ake ganin girman su in abu ya taso in suka tsaya suka ce sai an yi koda ba an yi ba za a yi in suka ce ba za a yi ba sai an bari saboda ganin mutuncinsu da ake amma in suka ga daga saman layi zuwa ƙasan layi sai ka rasa unguwar wani babba wanda ake ganin mutunci shi wanda zai ce a yi abu a yi zai ce a bari a bari to wannan ya kamata mu duba gaskiya bai dace da rayuwar musulmi ba eh wannan bai dace da rayuwar wanda suke bin karantawar manzon Allah ba ya kamata duk inda musulmi suke a same su da tsarinsu da shugabancin su da sanin girman na gaba shi kuma na gaba ya girmama wanda yake kasa irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'i ku tausaya mu wanda ke kasa da ku wanda ke sama da ku kuma sai ainihin wato tausaya muku to shikenan qalu sai suka ce anna yakunu lahu al mulku alaina ta yaya za a ce wannan mutum shi zai shugabance mu wa nahnu ahqqu bil mulki minhu bayan ko mu ne muka fi cancantar shugabanci ba shi ba me hujjisu walan yu'ta sa'atan min al-mali ai ba a bashi da wadda dukiya ba shine da ko wannan yana daga cikin dalilan da yasa wasu suka kibin manzon Allah suka ce ya za Allah ya rasa wanda zai turo sai maraya saboda Allah mutumin da ya taso a garin nan baban shi bai masa komai ba a ce kuma da shi zamu yi laula nuzila hadal qur'ana ala rajulin min al qaryatin abin idan Allah yana so mu bi ai akwai da'ifa kowa ya san ga urwatu bil mas'ud as-saqafi babban mai kuɗi ne a makka kuma ga Walidu Bulu mai gira wanda a kan shi Allah ya ce wa annabi zarni wa man khalaqatu ka kyale ni da wanda na halicce shi shi kadai altu lahu malan mamduda wa na shuhuda to in Allah yana so abu ai ga manya manyan mutane ga babban mai kuɗi a makka ga wancan a taifa amma a ce sai a rasa wanda za a bushe mara sai Allah ya ce ahum ya kasa muna rahmata rabbika tambaya rahamar ubangiji su suke raba amsa ba su bane Allah ya faɗi wanda ke raba sai ce na nahanu qasamna bainahum ta ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'di darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya Allah ya dawo kan annabi ya faɗa abinda ya bashi ya fi abin da suke tunani sai ya ce wa rahmatu rabbika khairum mimma abinda abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya baka na annabta ya fi duk abinda da suke tunani mutum zai tara na tarkacen ainihin wato duniya kala sai Allah madaukakin sarki ya ce musu inna Allah astafahu ai Allah ne ya zabe shi ba zaɓin Allah bane shi kuma Allah ko me zai yi ba shi ko wajen mannanci cewa ai Allahu a'lamu haisu ya ja'alu risalatahu ma Allah shi yafi kowa sanin ina ya kamata ya dauki mandancin shi yasa shi yasa tunda shi zabi na shi ne sai ce qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amincin Allah ya tabbata ga bayinsa wanda ya zaba Allahu yastafi min almala'ikati rusulan wa min annasi nasi Allah shi yake zabar mutane daga cikin manzanni inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin dhurriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim da wannan ne annabi mu annabi Muhammadu shi ma ya zamanto Mustafa daga istafa yastafi wanda ke zabar shine Allah subhanahu wata'ala shine Mustafi ɗin. wanda ake zaba kuma annabawan Allah sai wanda aka samu garantin su ma an zaɓe cikin wannan al'umma na farko su ne sahabban annabi da ya ce kulil alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa sahabban annabi suna zaune gaban shi sai ya ce huwa jitabaku Allah shi ya zaɓe ku wa jahidu fillahi haqqa jihadi huwa jitabakum wa ma ja'ala alaykum fid dini min Harash, billata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasula shahidan alaykum saboda zaɓin da Allah ya muku ne ranar alkiyama ku ne kaso na farko wanda za ku fara ba da da gaban Allah akan kowace irin ainihin wato al'umma shi yasa wani malami daga cikin malamai yake cewa manzon Allah huwal mustafa al mahbubu dab'an wa qurbatan taqaddasa zatan thumma qabran wa turbatan aqulu wa anihi hawan wa mahabbatan uhibbu rasulallahi shawqan wa hizbatan la'alli gadan an hawlihi la uhallau ملائكة الرحمن قالت بفضله وهنت كما هن الحبيب لوصله حرام على الأيام إيجاد مثله أهن إلى تقبيل موضع نعله لعلي غدا عن حوله لا أهله يتي أفي الرسل من بالهاشمية يشبه yanzu ko a cikin manzanni na Allah ba ma cikin gama garin mutane ba a cikin manzannin Allah wani annabi ne isa a kwatanta shi da annabi Muhammadu ai babu shi yasa yace haramun alaihin narun qalbun ahabbahu to duk ko zuciyar da ta so manzon Allah Allah ya haranta wuta ta ce wannan zuciyar sai yace rasulun karimun ma asaqatu rabbahu manzo ne mai karanci da dai bai taba saba ma Allah ba shi yasa yace uiddu li ahwalil qiyamati hubbahu tsoron tashin alkiyama da za a fuskanci matsala da rigima na yi tattalin san manzon Allah sai ce fahazbi hazbi falimin humalazun wa malja'u sallallahu alaihi wa sallama to inna allaha astafa Allah madaukakin sarki shi ya zabe shi alaikum akan ku wa zalahu Allah madaukakin sarki ya tsara masa wato basdatan yalwa fil ilmi wal jism a cikin wato jiki da kuma ainihin wato ilimi wato jikin shi da ilimin shi ba irin naku bane wannan malamai suka ce wannan yana daga cikin abin da wasu bangarori na shugabanci yake duba a samu wato mutum yana da ilimi sannan yana da ya zamanto lafiyayye wanda yake so ya koma cikin tafsirin adwa'ul bayan na Sheikh Muhammad Aminu Shangiyi ya kawo wajen sharaɗi guda goma ko sha wani abu wanda shugaba yake cikawa a musulunci ya yi ainihin wato shugabanci amma ba a musulunci ba irin wannan tsarin na demokuraɗiyya ba ita demokuraɗiyya lalura ce take sa musulmi su shige ta eh lalura ce sakula ce ba ruwanta da addini shi tsarin musulunci in an tashi zaɓe ba layi ake bi ba ana nemo ahalul hallu wal aqdin su zaɓo shugaba Don din na kaji Allah ya tarkata mutane zai ce walakin na aktsaran nas la alamu. walakin na aktsaran nas la umini wa ma yi yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun amma da mukaradiya ita tana mu aktsaran ne barikin ka aljihun ka iya kudin ka iya shagalin ka haka da ta take saboda haka akwai bambancin tsarin da da kuma tsarin musulunci saboda haka a nan kasar dan fodo ya zo ya kafa daular musulunci wanda wannan daula ce ta musulunci ba mulkiya ba ce sannan daular da take gudana a kasar saudiya yanzu ba mulkiya ba ce daula ce ta musulunci domin tana gudana ne karkashin littafin Allah da sunnar manzon Allah wannan daula ce ta musulunci wanda ya je zai faɗa maka idan ko mutum ya ce wato kasar saudiya ba daula ba ce ta musulunci daula ce mulkiya to abin yana da hatsarin da yanzu daular da dan fuje ya gina a nan kasan ba daular musulunci ba ita ba mulkiya ce sannan daular banu abbas ita ma mulkiya ce ba daular musulunci ba ne daular banu umayya duka wa'annan bin mulkiya ne ba daula ba ce ta musulunci wanda kuma kaga wannan wata fahimta ce kawai wanda iya mutum abin da ya fahimta kenan amma mu a iya fahimtar mu da kasar saudiya daula ce ta musulunci ba mulkiya ba ce sannan yake cewa wallahu yu'ti mulkahu Allah shi yake ba da mulkin shi man ya sha'u ga wanda ya ga dama wallahu shi Allah subhanahu ta'ala wasi'un wato shine wanda yake yalwata irin abu kowane irin abu inda ya dace yalwata shi sannan Allah madaukakin sarki alimun ne Allah masani ne dangane da kowane irin abu ina ya dace ya sa shi yasa ya turo ɗalauta a matsayin mai wato shugaba yake shi dai ainihin wato shugaban su eh? saura mutum na saura mutum uku ko to tunda saura minti uku akwai na farko sanarwar muhadara idan Allah madaukakin sarki ya kai mu ranar talata kamar yadda muka sanar a masallacin MT Suleiman muna da muhadara da safe karfe tara ne ko goma karfe tara na safe da rabi na mata ne da safe sai idan Allah ya kai mu ranar Lahadi akwai muhadara da muke da ita a Islamic Learning Center a can Katun Road ina ganin taken muhadaran shine wato kyakkyawan zamantakewa a musulunci da kuma haɗin kan musulmi insha Allah shine abin da zamu muhajara akan shi in Allah ya kai mu ranar Lahadi shi ma karfe goma ne Allah madaukakin sarki ya kai mu a'a na mata da maza ne eh ungo sarki sannan akwai wani bawan Allah da ya hatsari da wasu bayan wata baiwar Allah suna neman addu'a wani bawan Allah ne dan uwa ne yana daga cikin masu daukar karatuttukan nan ya yi hatsari yana buƙatar addu'a yan wasa cikin addu'a Allah ya bashi lafiya sannan da ainihin wato daura akwai daura da za a yi ai kabari lokaci ya kure tun ya kamata a ce an sanar yanzu ko an sanar sanarwar ba zai ji ba sai dai kawai zanen unguwar su ji Ka ga an sanar tun jiya ka ga da yau sanarwar zai ji eh? eh, akwai sanarwar daura kuma ka ga dauran tana da muhimmanci inda abu ne wanda ya shafi manhaji za a yi akan su kunutun da wazin din nan malamai sun yi rubuce rubuce kan shi wannan kunutun da ake daidai ne ko ba daidai ba ne. in ka je can tun da daura za a yi za a juye za a yi ambaliyar ilimi Eh, sai mutum sai ya je ya ji daidai ne ko ba daidai ba ne. to kaga da a ce mun sanar tun jiya kaga da ɗalibai za su yi ƙoƙarin yi wato insha Allah wata malam bashir jibu ne amma malam ya gobe ne yake da daura a imam malik nan ainihin wato sabon gari da haka ta ranar asabar ɗin eh, ta ranar lahadi wacce malam bashir zai ita ce zai akan ainihin wato alƙunutin nawazin ko ƙunutin nawazin ƙunuti da ake idan musiba ta faru me ma'aunin shi a musulunci tunda malam ya alari ya ce wala يهل له an yaf'ala فعلا حتى يعلم alama الله فيه كوكو ko ko shike nan sai da ai kokari a insha Allah malamai za su yi ambaliyar ilimi a gurin nan in Allah da Allah madaukakin sarki ya shirye da mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk